يهدي الله فلا مضل له ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله الامين السلام wa ورحمه الله وبركاته ‘Yan uwana musulmi masoya Allah, masoya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam, masoya addinin musulunci na wannan gari na Arlit a jihar agadas a jamhuriyar niger al-islamiyya barkamu da wannan lokaci barkamu da wannan dare barkamu da haƙuri da zaman sauraron malamai daban-daban daban-daban da wa'azuka da malamai suke taimana Allah ya musu albarka Allah ya saka musu da alkhairi ina zaune a kujera ina sauraron wajuka da malamai suke da yaren da nake ji da wanda nake fahimta na ce gaskiya wanda allah ya masa arziki yake halattan wa'azi ba karaman ni'ima allah ya masa ba wancan malami ya zo ya faɗa kowa duk malaman nan da suka zo suka yi wa'azi wallahi kowa akwai wata baiwa da Allah ya masa ta daban wanda ba irin ta dan uwansa ba kowa daga cikinsu albarka kowa yana ta faɗan magana yana ta bayani yana ta bayani ko kuma kuna ta naɗa kuna ta ɗauka kuna ta ɗauka kuna ta ɗauka ba abin da ya saura illa mu yi aiki waɗannan malamai Allah ya saka musu alkhairi wanda suka yi sababin gayyato malaman nan wannan gari na arlet ana ta karatu tun jiya har yau gobe ma za a yi ta bugawa allah ya musu albarka allah ya saka musu alkhairi duk abin da suka kashe na kudi na kwabo allah ya mayar musu allah ya ninka musu ku da kuka ba da lokacin ku kuka zo kuna saurara wannan karatu allah ya tsunduma mu a gidan aljanna baki ɗayan mu duka amma kafin ku shiga ku tarar da ni ina gaba ba ku ce amin ba Allah ya muna albarka a ni wa'azina na ƙarshe ne bai da yawa a ina so kuɗin ba bani lokacin ku kaɗan wani abu ne yake damuna nake so zan faɗe shi wannan abun shi ne na lura da al'umma ta ta musulmi suna da sabani da yawa tsakaninsu gashi muna sallah muna zuwa aikin hajji muna yin azumin watan ramadan muna amsa sunan musulunci amma kuma muna rarrabe muna watse wani lokacin faɗan da musulmi suke yi a tsakaninsu ba sa yin sa tsakaninsu da wanda ba musulmi ba wani lokacin gaba da ƙiyayya da mutum yake wa ɗan uwan shi musulmi baya yi wa wanda ya sallah anya wannan al'umma kuna ga za mu ci nasara akan wannan tafiya akan wannan yanayi don ba da amsa akan wannan tambaya zan ɗauki aya ɗaya a cikin suratun nisa'i da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu umarni da muka saba wa umarnin ne sai muka samu matsala duk kun san ayar zan faɗe ta zan yi bayani a kanta akwai 'yan uwanta a cikin surutun nisa idin dai da kuma yawo da za mu yi a cikin alkur'ani sai ka shirya da za mu ɗaɗɗauko wasu ayoyi da suke makamantan wannan don mu haɗa saƙon mu ga ko Allah zai mana albarka ya ba mu dacewa bismillahir rahmanir rahim ما متقهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا شكنا أتكون وانا آير قبا إيه الله يبامو أمسا قابا يا أيها الذين آمنوا يا قوة لكوك إيماني كاقد الله يزو كرا ما سيماني إيماني بامتان بانزا idan kana da imani bismillah da kai ake in baka da imani ta shiga tafi ba da kai ake ba ati'u Allah wa ati'u rasula ku yi wa Allah da'a biyayya ku yi wa manzon Allah da'a biyayya kaga Allah da ya zo sai ba mu umarni gaba ɗayan mu ya ce me mu bi Allah mu bi manzon Allah mu riko da alkur'ani mu riko da sunna alkitabu wa sunna kaji daya wa ulil amri minkum mu bi shuwagabanni ulil amr malamai sun yi sabani wajen fassara ulil amr wasu ka ce shugabanninmu jagororinmu wasu ka ce malamai masana Allah masu ja mana aya su ta fassara su ma duk suna cikin ulil amr sai Allah ya ce idan kun yi jayayya in kun yi musu yanzu musulmi ba sa jayayya suna jayayya wancan yayi gabar wannan yayi yamma wannan yayi kudu wannan yayi kaza dukkan mu gaba ɗaya kuma a gida ɗaya ne muke ta rabuwa abokanan gaba sun biyo mu sun samu a gaba mun taho da gudu mun je mun hau bishiya don mu guje wa abokanan gaba dukkan mu mun haɗu kan bishiya sai abokanan gaba suka zo suna sare bishiyan nan suna sare ta mu kuma a sama muna ta faɗa a mu fahimta na za a tufi shay'in shay'in ɗin nan malaman nahau suka ce na kira ne shay'in a cikin kome duk abin da kuka yi saɓani kome ɗora hannu a ƙirji kar a ɗora a yi kaza kada a yi kaza abu sunna ne a'a abu kaza bid'a ne ya halatta bai halatta ba a je kada a je mu je kar mu je mu haɗu kar mu haɗu mu zauna da wani kar mu zauna mu yi wa duk abin da kuka yi musu kuka yi jayayya farudduhu ila Allah wa rasul ku mayar da shi zuwa ga Allah zuwa ga manzon Allah wannan dai na farkon da aka ce ku bi Allah ku bi manzon Allah din sai aka ce idan kuma kun saba ku mayar da sabanin ku gaba daya zuwa ga Allah zuwa ga manzon Allah amma in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir idan har kun yi imani da Allah kun yi imani da ranar ƙarshe ita ce ranar haduwa ita ce ranar kiyama ranar da ba ƙarya ranar da ba yaudara ranar da ido zai rena fata ranar da ba son zuciya zalika khairun wa ahsanu ta'wila yanzu anan Allah ya ce mana mu yi da'a wa Allah mu yi da'a wa manzon Allah idan mun yi sabani mu koma ga Allah mu koma ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to me yasa muke sabani me yasa ba mu koma ga Allah me yasa ba mu koma ga manzo Allah san zuciya da neman mulki da neman girma da neman suna da neman matsayi da neman abun duniya wanda yake mai karewa ne baya tabbata wasu sun sani suna sani sun fi kowa sani amma wannan duniyar da ake neman ta ita ce ta ita ba su yadda su haɗa kai su zauna da junansu lafiya su yi wa Allah aiki ba za su yi ba saboda wani yana gani in nabi wani to ai ni ba a sani ba in dan nabi wani to ai wani ya danne ni duk lokacin da musulmi za su yarda su yi wa Allah biyayya su yi manzan Allah biyayya za su zauna lafiya kamar yadda sahabbai suka zauna lafiya duk wata aya ta alkur'ani da ka sani ba kai Allah ramma bane duk wata aya da ka sani ta alkur'ani da ta ce adi'u wa adi'u adi'u wa adi'u ka ta kawo bismillah يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون نعم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين كاجا الله يشي كيو الله داء كيو منزان الله داء wala ta tanaza'u ku daina jayayya da musu da rabuwa sai ku samu rauni in kuka rabu fa in kuka yi jayayya to za ku rabu in ku kuka rabu to ƙarfinku ya rabu wata habari hukum fawa ɗinku ƙarfinku sai ya tafi tsuntsiya idan tana haɗe wuri guda in ka nemi ka karya ta za ka daɗe ka karya ba in kai haka ba za ta karyu ba amma idan kana so karya ta za ka yi sai ka kwance igiyarta sai ka watsa ta sai ka mai ka taɓa ɓallawa ka ɓalla wannan ka ɓalla wannan ka ɓalla minti biyar ka gama ɓalla ta to lokacin da musulmi suka watse to lokacin abokanan gama gaba da makiya suke samun daman su tsintsinka su su kakkarya su su ɓaɓɓalla su su watsa su tsuntsiya guda ɗaya in ka riƙe ta za ta iya share maka makarantar nan gaba ɗaya haka ne amma idan ka watsar da ita ka zubar da ita ka ɗauki ƙwaya ɗaya kai ka ɗau ƙwaya ɗaya kai ka ɗau ƙwaya ɗaya kowa ya ce shi zai ɗauki ƙwaya ɗaya ya share sai mu kai ba mu share gurin nan ba me yasa saboda tanaza'u fa tafshalu wa tazhaba rihukum wasbiru Allah ya ce ku yi haƙuri ku yi haƙuri musulmi ku yi haƙuri

tana da ban tsoro kun juya baya ba za ku bi Allah ba ba za ku bi manzo Allah ba shikenan kun bi layin kafirai Allah kuma baya son kafirai yayin da ka wayi gari Allah baya son ka ka shiga layin kafirai na za ka samu nasara akan abin da ka sa gaba مجي مجي مجي مجي مجي قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين ديك ساقون غدا ديني كبي الله كبي الله سيتي والرسول ده wannan زندي in kun juya baya abinda Allah ya ɗora masa yana kansa shi ne ya zo ya isar da sako kuma kuma abinda aka ɗora muku ba ku yi ba za ku je ku tarar da Allah wa in tuti'uhu tahtadu idan kuka yi masa da'a kuka bi shi shi Muhammadu tahtadu za ku shirya ba abinda Allah ya ɗora masa illa ya isar muku da sako kuma ya isar muku manzo Allah ya faɗa a hajjatul wada yace ala hal ballagtu ku saurara na isar da saƙon Allah na isar da saƙon Allah al ballagtu suka ce ka isar ya yace Allahumma bashhad ya Allah ka shaida mutanen Arlet annabi ya isar da saƙo ko bai isar ba annabi ya isar da saƙo ko bai isar ba annabi ya isar da saƙo ko bai isar ba Allahumma fashhad ya ubangiji ka shaida Allah ka ba mu ikon bin sa إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون كدي مغانا مؤمني إذا أكا كرايس إزوها الله دمزا الله إن دي مؤمنين أن يقولوا سمعنا وأطعنا كوي شاسكي منجي من يدعى yanzu mutanen arlet ba mun ce muku bi Allah ba ba mun ce ku bi manzan Allah ba ku ce sami'na wa ata'na ku faɗa na ji sami'na wa ata'na ya Allah ka shaida mutanen arlet sun shaida za su bi Allah za su bi manzan Allah za su bi sunna za su bi alqur'ani kawai aikin mumini mai imani in dai an ce ya bi Allah ya bi manzan Allah ce ake sami'na wa ata'na kai ma sami'na wa atana mu ji ya ayyuhal ladina amanu أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم يا قوة دكوي إيماني كوي والله دعاء كوي ومن ذا الله دعاء كرفا كلا لا تأيوكم هاي ينزل ساقون بإشيكم كبي الله كبي من ذا الله ولا تبطلوا أعمالكم كرفا بات أيكمكم mu je mu je mu je mu je idan alaramma bai kawo ba zan gayyato wasu momi duk sai na tara momi gurin na gaba daya Huh? ya an kawo ya ce man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza kaji ko man Allah duk wanda ya bi manzon Allah to hakika ya bi Allah kaji bin sunna kenan ka ji riko da sunna kenan in ka zama ahlus sunna ka zama dan alkitabu was sunna kaga ashe bin manzan Allah shine jari bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine me shine daukaka shine ci gaban ka waɗannan kaɗan ne daga cikin ayoyi na alkur'ani allah ramma na wutarsa ta ɗauke bari mu daɗa juyar da shi wani layi wataƙila zai daɗa tunowa fala wa rabbika la yu'minuna fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum haka thumma la yajidu thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima Allah ya yi rantsuwa la yu'minuna hatta mutane ba za su yi imani ba Allah bai yarda da imanin ku ba Allah bai zai karbi imanin ku ba sai kun sanya maza Allah ya zama alhakim shine alkali wanda zai hukunci a cikin duk abin da kuka samu sabani a tsakaninku da kun samu sabani, ku koma gidan annabi ku koma ofishin manzon Allah ku koma makaranta annabi sallallahu alaihi wasallam ku koma sunna ku zama ahlus sunna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum idan manzon Allah ya muku hukunci thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima idan annabi ya hukuncin kada su ji wani kunci kada su ji wani bacin rai kada ka ji wani damuwa kar ka ce don me kar ka ce kash kar ka ce ayya a a duk wani abu na damuwa in dai annabi ne ya hukunci kar ka ji wannan wa yusallimu taslima su miƙa wuya miƙawa ولو أنا كتبنا عليهم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم نعم لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين الذين نعم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما wannan yaron ya kamata a samu galliliyar budurwa lafiyayya a bashi don Allah duk yarinyar da ta auri wannan yaron ta gama morewa wallahi ba kun ji ya kawo ayar ba فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يؤذون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطيع الله والرسول duk wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah to wannan yana tare da manya-manyan abokanai ranar tashin alkiyama fa ula'ika ma alladina an'ama Allahu alaihim waɗanda Allah ya musu nima minan nabiyina kana tare da annabawa ka ji ribar bin Allah da manzon Allah ka ji ribar riko da alkitabu was sunna kana tare da annabawa wa siddiqina da siddiqai wa shuhada'i da shahidai wannan duka manya-manyan bayan Allah ne wa salihina da salihai wa hasuna ula'ika rafiqa abokantaka da waɗannan ta yi kyau in ji Allah ta baraka wa ta'ala wai duk wannan karamasa tana kanwa wanda ya ce zai yi riko da alƙur'ani zai yi riko da sunna yan wana musulmi barin bar alaran ma ya dan sha ruwa kaɗan ya ƙara tuno wasu ayoyi wato kun san meye dalilin da yasa ake ta samu saɓani a samu wannan bid'a wannan sunna wannan kaza wannan kaza wallahi ce waɗannan ayoyi ne muna faɗan su a baki amma ba ma iya aikata su duk wanda ya bid'a to bai aiki da ayoyin nan ba yau daga cikin matsalar da ta samar wato matsalar da al'ummar musulmi suke fama da ita a yau shine bid'a kirkirar bid'a a cikin addini su ne 'yan farko 'yan rabuwar kai amma abin bakin ciki dan bid'a wai shine yau zai duba wanda ya riko da alkur'ani da sunna wai sai ce wai ya kawo sabani wai ya kawo sabon addini a'a kai ne ka ka sabon addini ai kai ne ka kika ka bi Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai ne ka zo da abin da babu shi a cikin alqur'ani kai ne ka zo da abin da babu shi a cikin hadisi kuna kafa mutane hujja da mafarki kuna ɗora mutane akan addini akan son zuciya kun mai da maganganun malaman ku yafi qur'ani yafi hadisi kuna bautawa mutane tafsisul ashkhas a ɗauki ɗan adam ana masa bauta kamar Allah kun rusa tauhidi kun yi fada da sunna kuma kun ce wai ku ne musulmi wai ku ne kuke son haɗin kai yaya wanda yake kira a kan shirka zai zama musulmi kwarai kuna bautar kabari kuna bautawa ƙabarrukan shehunanku muna kallo idan kun tashi bukata ku je ku sa kabari a gaba kuna kiransa ku hana mutane su kira Allah ku sa su kira wani Allah ba kwa jin kunya ba kwa jin tsoron Allah ba kwa jin nauyi ko mutum ya bude baki ya ce wai shi na Allah ne bautar Allah da kiɗa da waƙa da rawa mutane su zo da sunan son Allah da son annabi suna gida suna rawa da 'yan mata da zawarawa a fitar da matan aure daga gidajensu suna kaɗe-kaɗe suna yawo kuma ana kiran sunan annabi muhammadu a cikin gidan. kuma wai wannan shine addini ibadatul adriha bautar kabari mutum ya je gindin kabari ya tsaya yana kiran sunan kabarin yana miƙa buƙatarsa ana ɗaukan hotonsa ana nunawa duniya idza ayatkum al-umur waifa bi ashabil qubur wai idan al'amura suka jimke muku kuka rasa yadda za ku yi wai ku je ku rungumi yan kaburruka ma'abuta kabari su za ku je ku roƙa قل أرأيتم ما تدعون من دون الله قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ايتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين الله يشي ولن نكوكي كرابة الله أروني ماذا خلقوا من الأرض ku gaya min me suka halitta a bayan ƙasa amlahum shirkun fi samawat ko sun taya Allah ne wajen halittar sammai akwai wanda ya taimaki Allah lokacin da Allah zai yi sama akwai wanda ya taimaki Allah lokacin da zai yi ƙasa akwai wanda ya taimaka wa Allah lokacin da zai halicci mutane akwai wanda ya sa wa Allah hannu lokacin da zai yi ɗan adam yaya ba ku taimake shi ba kuma za ku zo bauta ku bauta masa ku bauta wani shi dama akwai wanda ya cancanta a bauta masa bayan Allah babu aruni ma za khalaku min al-ardi am lahum shirkun fi samawat ituni bi kitabin min qabli hada ku zo mini da wani littafi kafin wannan alqur'ani ko wani gurbi na ilimi a tare min ilmin in kuntum sadiqin in gaskiya kuke yi ƙarya suke wallahi magaryata ne mushirki magaryaci ne dan bid'a magaryaci ne ba su da aya ba su da hadisi son zuciya ra'ayin rikau neman raba kan al'umma musulmi wa man adallu zan buge kan baka mata ba fa ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلين وهم عن دعائهم غافلون ومن أضل ما وندي فكوا بتا وندي فكوا بتا الدنيا بتا تشي لمبا شيني وندي كي كرم ونبا الله malam yanzu ha zuwa ake gindin kabari fa kai yanda ka san ana jan carbi ana cewa subhanallah subhanallah ko wallahi sai a zo ana kiran sunan mutum a kabarin sai yana yana yana kwance wanda yake cikin kabarin nan ka san yadda yake watakila dukan sama ake baka sani ba gaibu ne ai Allahu alam ko ba ka bane akwai wani mai tabbas akwai wani mai garanti ballantana ma wanda ya gina ku akan shirka ya gina ku akan bid'a ba wanda ya fi kowa bata irin wanda yake kiran wani ba Allah ba Allah ce man la yastajibu lahu ila yawmil qiyama wanda ba zai amsa masa ba har kiyama ta tashi yau in zaka zo kana kiran wannan kana wannan rumfa rumfa rumfa microphone microphone karfe karfe karfe har duniya ta tashi wallahi ba zai ji ba ba zai amsa ba bishiya ka je ka tsaya kana kiranta har duniya ta shi ba za ta taba amsawa ba to yaya za ka je wajen mutumin da ya kwanta ya mutu yana cikin kabari yana ta kansa yana ta fama ka je kana kiransa akwai rashin hankali da ya wuce wannan to amma wai mu mu mu ba zo a raba mu da bayan Allah waliyan Allah bayan Allah na kore a zo a raba mu da su mu wallahi ba a isa ba za kaza kaza kaza ka baka Allah ga Allah hannunka wanda yake ka rike Allah bai kamata ka dama masa fura da nono ka ba shi ya sha ba kana rayuwa akan wannan wannan shirka إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير الله تعينكم كراسو باسا جن أبن دكوكي كراسو يا ما سكرم ونبع الله باب يا ما سبوتن قبري يا ما سبوتن رانا يا ما سبوتن وتا يا ما سبوتن إتاتي يا ما سبوتن wali na gindin bishiya wali mai kaɗanya wali mai aduwa wali mai itace wali mai yan kacau-kacau wali mai barewa wali mai tsakuwa wali mai yana ina ya mutu ya mutu ya mutu ya mutu in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum in sun jima ba za su amsa ba wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum kuma ranar tashin kiyama sai sun butulce sun kafirce da wannan shirka da kuke yi kuna hada su da Allah ku ɗauko su ku ce su ma alloli ne sai sun zo sun yaƙe ku sai sun zo sun yi fada da ku sai sun zo sun ce mu ba mu muka ce su yi mana wannan bayan Allah wala yunabbi'uka mithlu khabir ba wanda zai baka labari irin Allah khabir tabaraka wa ta'ala da haka ku rike wannan kira akan shirka da bid'a shine babban saɓanin da wasu cikin musulmi suka shuka wa musulunci ake ta faɗa ake ta iyayya ake ta gaba ake ta saɓani kana kallon ɗan uwanka yana shirka in kai magana sai ce ai shi wai Allah yake so kana kallon ɗan uwanka yana bid'a sai nuna maka ai yafi ka son Allah ma kuma sai da aka zo ana magana akan tauhidi ka dan tsallako da takaddaka za ka tsaye da mu ko turo ka kai harama allah ya ce muke ka yau yau na yi maka wani shiri allah ya ce muke ka amma babu damuwa gobe za mu haɗu insha allah ta'ala sai ka je ka nemo ayoyin nan saboda za mu yi rugurgune wa 'yan bid'a ka riƙe mun mun tsaya akan suwa 'yan bid'a ko to za ka nemo ayoyin nan ka ji na gaya maku Allah ya saka da alkhairi ka banni da wannan mutumin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu